الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركم ودساكي سادوا ونرانا ما ينفركا تا لهدي بكوي قوة ذو القعدة ta shekara 1433 bayan jira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da nawa da 23 ga watan tara ta shekara 2012 miladiya a muna cikin wannan littafi na ƙundatul ahkam muna kitabul hajji babi da yake bayani akan tamattu wato yin hajji na tamattu kamar yadda muka sani hajji kala nau'i guda uku ne <clears throat> akwai hajji tamattu akwai hajji kiran akwai kuma hajji ifrat wannan shine <clears throat> nau'i nau'i na hajji hajji tamattu'i mafiya alhazamu abinda suke yi kenan mafiya ma alhazai mafiya hajjin da suke yi kenan hajji na tamattu'i ba hajji kirani ba kuma kowane mutum zai akwai niyan da zai na musamman na wannan aikin hajjin da zai tun kafi ya tafi sai ya tsaya ya yi tunani wani irin hajji ke so ya yi hajji kirani ne ko hajji tamattu ne ko kuma hajji ifradi to daga niyansa daga nan zai ɗauki niyan a hajjin da zai yi sai ya ci gaba da aikinsa hajji tamattu shi ne mutum ya yi ihirami da aikin hajji ai da umra a cikin watannin hajji tun daga shawwal a lokacin da zai yi niyansa zai yi labbaik Allahumma umratan umra kawai zai yi iya je ya yi ɗawafi ya yi sallah nafilan da ake na ɗawafi ya yi sa'ayi ya yi aski ya gama aikin umransa sai ya tuɓe kayansa ci gaba da rayuwansa kamar yana najeriya ya gama umra sai ya jira ranar takwas ga wata sai sake sa ihraminsa kuma yanzu ne zai sake sai ce labbai kallahumma hajjan shi ne sai je ya yi abubuwan da zai yi kwana wannan kwana amina ya kwana baya cikin wajiban hajji ko rukunai na aikin hajji da ake yi na farko ina mutum zai kwana a makka ranar tara ga wata ake ya tsaya a arfa ba za ce ya yi wani abu ba sai wa'annan kwanaki da ake yi na goma da sha ɗaya da sha biyu su ne suke zama wajibi na aikin hajji ya tsaya a arfa ya kwana a musdalifa ya zo ya jifa sai sake dawo makka to nan ɗawafin da zai shi ne ɗawafin ifada na hajji daga nan ya sa yin aikin hajji wancan na yi na farko umra ne bai da alaƙa in umra ta ɓaci ba za ta shafi aikin hajjinsa ba in hajji ya ɓaci ba zai shafi umransa ba wannan shi ake kira hajji tamattu'i wannan shine alhazanmu suke yi mafi yawa sai hajji kirani hajji kirani shine lokacin da mutum zai yi ihrami zai yi niyya zai hada su gwa masu gaba daya labbaik allahumma hajjan wa umratan ko labbaik allahumma umratan wa hajjan shikenan sai ka ci ga sai ka je ka yi dawafi wannan dawafin da kake ba na umra ba ana kiran shi dawaful qudum an gane wancan dawafin da kai na na wancan hajjin tamattu'i umra ce wannan kuma dawafi ne na qudumi duka za a yi abin da ake kira ittiba in aka yi dawafi aka yi sallah in kana so za ka iya yin sa'ayi in kana so sai ka jinkirtar da sa'ayi sai ka je ka yi aikin hajji ka dawo amma in kai sa'ayi a wannan lokacin to in ka dawo kai aikin ka je kai tsayuwan arfa ka kwana a muzdalifa ka zo kai jifa in ka dawo sai ka yi dawafi kawai ba za ka yi sa'ayi ba saboda ka riga ka sa'ayi wannan dawafi ne na ka don ba umra sai in za ka yi umra ne kafin ka yi dawafi ka yi sa'ayi yanzu gudumi ka yi to dawafin kawai za ka yi shine tahiyatul masjid na ka'aba to ka yi wannan sai ka yi dawafin ka sai ka yi sa'ayi in kai sa'ayi kana iya kwa masu guda biyu sa'ayin umra kuma sa'ayin hajjin ka yayi ko kuma ka bar shi sai ka je ka dawo sai ka yi sa'ayin ka na ifada an gane wannan eh, kuma in ka gama wannan sa'ayin din in ka yi shi a wannan lokacin to ba aski ba shi da ihrami sai ka zauna cikin ihramin ka an gane sai ranar takwas ga wata sai a kama hanya dama ka yi niyyar labbaik Allahumma hajjan wa umratan duk abubuwan da aka haramta ma alhaji tun da lokacin ihrami suna nan a kanka har sai ranar goma ga wata bayan kayi jifa kayi aski to nan ne za ka yi tahallul da ake kira tahallul as-sugura din za ka iya shafa turare a wannan lokacin ka yanki babba duk abin da aka ce haramun ne a lokacin da kake ihrami yanzu ya zama halal sai abu ɗaya shine mutum ba zai tara da matan shi ba sai bayan ya zo ya yi dawafi ya yi sa'ayi daga nan ya yi ta halin kubura zai iya yin komi da komi wannan ana kiran shi hajji mene iran hajji ta ifrat ce kuma lokacin da mutum zai yi ihrami zai niyya labbaik kallahumma hajjan in ya zo shi ma zai dawafi ne dawaful qudum don ba umra to in zaka zo akaba zaka yi da ihrami kana zuwa kuma zaka yi wannan dawafi ba sa'ayi sai in ka so ka gabatar da sa'ayinka na hajji na ifada sai ka yi Ranan da za a dawo kai ba ruwanka da wannan shinkoso na safa da marwa an gane sai ka haɗa kawai to shi ma in ka gama ba aski ba cire wannan kayan dama kayi niyan hajji ne kawai kai wannan dawafin da kai ba umra ba ne dawafi ne na gaisuwan masallaci shine dawafi dawaful qudum ake kiransa an gane daga nan sai ka jira ranar tara ga wata takwas ga wata shi ma ka fita ka je kai sauran aikace aikace ka dawo to dawon da zaka yi dawafin da zaka shine dawaful ifada in ka riga ka yi sa'ayin ka tun farko ba za ka sa'ayi ba in ba kai ba yanzu sai ka yi sa'ayi na ifada an gane wannan wannan aikin hajji guda uku kenan akwai inda suka yi tarayya da juna akwai inda suka rabu biyu akwai inda biyu suka yi tarayya kuma biyu suka yi tarayya a wani wuri a biyu irani da tamattu su yi tarayya kan kowane sai ayi hadaya an gane irani da wani da ne. ifradi da Irani kuma su yi tarayya kan ba za ka cire wannan kayanka ba za ka ci gaba zama cikin ihrami har rana takwas ga wata an gane sannan kuma kowane yana da inda ya keɓe kansa shi kadai da wannan hukunci ifradi ba hadaya ko kirani kuma in zaka zo da ragon ka sun daga sun daga miƙaci zaka kamo rago ka taho da shi ba wai sai ka je can zaka siya ba an gane shi kuma tamattu'i bayan ka gama umra zaka zama mutum kaman kowa kai abubuwan da kake so kai sai ranar takwas ga wata ka ci gaba an gane wannan shine ayyukan hajji guda uku wanda kowannensu su ayi shi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama amma tambayan malaman da suke yi wani hajji ne ya fi falala cikin wa'annan hajjin guda uku ko kuma wani annabi ya yi amma kafin wannan tambayan wane ne ya fi falala shi ne babban abu shi ne suke tambaya tukuna su yi sabani akan wanda annabi ya yi falala hadisai ingantattu annabi kirani ya yi don daga zulhulaifa ya zo da ragonsa shi yasa yake faɗi don allah ya kai ni shekara mai zuwa ba zan koro hadaya ba zan mai da shi tamattu'i ya sa sahabbai da basu kamo ragonsu tun daga can ba ce ku mai da shi tamattu'i ku yi tahalluli ku yi aski ku ci gaba da rayuwa ku sai ranar takwas ga wata sai ke faɗi law istaqbaltu min amri mastakbartu ma suktul hadaya wa la ja'altuha umratan sai sanya sahabbai da yawa suka sanya hajjin su zaba umra wanda basu koro hadaya ba yace kowa ya je yayi askin sai cire kayan sai ci gaba da rayuwa to akan wannan shi yasa wasu malamai sun ce hajji tamattu'i ya fi falala saboda dalili na farko annabi sallallahu ya sa sahabbai gaba daya wanda basu koro hadaya ba sun mai da shi tamattu'i shi kansa ya yi bure in Allah ya kai shekara mai zuwa ba zai yi girani ba zai yi tamattu'i to duk abin da annabi ya gure suka ce shine wanda ya fi wasu kuma sai suka dauki a'a ai tun daga abin da ya yi to shine ya fi amma kuma wanda maganan da ya yi. kaga ya nuna mana wancan ci yafi yasa annabi buri wannan don za ka yi aiki guda biyu a lokaci guda ka yi umra kuma ka zo ka yi aikin hajji a tafiya guda wannan shine kuma malamai da yawa suke magana wannan ne mazhaban imamu ahmad cewa tamattu iyafi shine mazhab na shafi'i ko take yana da magana akan tare da maliku akan cewa ifradi yafi malikiya su a wurin su ifradi yafi amma abu hanifa da sauran mutane suna gani Irani din shi ya fitun da shi ne annabi sallallahu alaihi wasallama yayi amma maganan na imam ahmad shi ne ya fi shi ya fi fala shi yasa albani a yanzu yana gani ma ba ma maganan aikin wani hajji in ba ta tamattu'i ba a ra'ayinsa saboda annabi sallallahu alaihi wasallama a wannan hadisi yace hajji ya shiga cikin umra har zuwa har abada an gane dakhalatil umratu hajji fil umra ilal abadi suka ce to tun daga wannan duk wani hajji kuma yanzu babu don shi albani yanzu baya gani ana iya yi wani hajji in ba hajjin tamattu'i ba saboda annabi ya sanya sabbai su yi tamattu'i shi kansa ya ce in Allah ya kai shekara mai zuwa tamattu'i zai yi ya sake cewa hajji ya shiga cikin umra ko umra ta shiga cikin hajji har abada ya nuna kamar ya shafe wa'ancan sauran hajji ma shi a ra'ayinsa yanzu babu wani hajji in ba tamattu'i ba al'aqrab dai shine wanda ya fi falala shi ta tamattu'i in mutum zai yi ɗaya a yayi saboda akwai maganganu na malamai a kansa da yawa mutum zai iya yin kirani zai iya man kirani yanzu zai yi wahala saboda mutum da zai dauki rago daga miƙati ya yi tafiya da shi in jirgi ne ka cika da akwai aiki sosai to sai mu ce kirani saboda wayan abubuwa sai ya aje ci gefe mafi yawa aiko hajji ifradi ko kuma hajji na tamattu'i saboda kirani sai ka koro rago mafiya hadisi zai zo a nan gaba wanda yake nuna haka ne akan wannan wannan su ne ayyuka na hajji kala uku wanda malamai suke magana a kansu anwa na ayyukan hajji ne na'am a hadisin mu na farko a wannan babi shine hadisi na 225 an abi jamrata nasr bin imrana الضبعي قال سألت ابن عباس عن المتعة فأمرني بها وسألته عن الهدي فقال فيه جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم قال وكأن أناسا كرهوها فنمت فرأيت في المنام كأن إنسانا ينادي حج مبرور ومتعة متقبلة فأتيت ابن عباس فهددته فقال الله أكبر sunnatu abil qasim wannan hadisi shi kansa yana ƙara nuna mana maganan imamu ahmad akan hajjin tamattu'i don ne ra'ayin abdullahi bin abbas ne ra'ayin ibn zubair ne ra'ayin umar ne ra'ayin aisha ne ra'ayin atsa shine ra'ayin hasan al-basri ne ra'ayin manyan sahabbai da suke tafiya akan wannan cewa hajji tamattu'i ne ake yi a wannan mutumin da ya ruwaito mana hadisi ana kiransa abi jamra ya shahara da wannan alkunya din abi jamra don da zaka kira sunan shi a malaman hadisi hadisi sai nasr bin imran ba za su iya gane ba sai ka kira shi da sunansa akwai mutane da suke shahara da kunyan su kawai kamar abubakar yanzu in zaka tambayi wani mutum me suna abubakar zai iya gaya maka suna abubakar ba asalin sunansa abubakar alkunya ne ko yana da nashi sunan sunansa ba abubakar ba ne ko me sunansa eh abdullahi bin من ايه بن عثمان ko bin ابي قحافه to suna bakar ya wannan kunyansa ya riga inda za ka ce abdullahi kawai ba wanda zai iya ganewa sai ka ce abubakar akwai mutanen da suke shahara da wannan a sunan kamar abu musa al'ashari a sahabbai ka tambayi mutum me sunansa bai sani ba sunansa abdullahi bin qais abu musa al'ashari to shi ma ya shahara da wannan sunan ya rasu shekara ta 128 bayan hijira annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama tabi'i ne shi wannan din me dalilin da yake nuna mana tabi'i ne a cikin hadisin nan shi wannan mutumin ta ya ake gane mutum tabi'i ne in ya ce ya rawaito daga sahabi ya ce na tambayi abdullahi bin abbas kenan ya ga sahabi ya zama tabi'i kamar sahabi ce ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama shi ma ya zama sahabi kenan ya ga annabi har annabi ya ba shi labari to tabi'i shi kuma wanda ya ga sahabi har ya rawaito daga shi haka kuma tabi'u tabi wanda ya ga tabi'i haka haka suke tafiya to wannan magana da ya gaya mana mun sun cewa yanzu tabi'i ne kenan ya rayu tare da sahabbai har ya ga abdullahi bin abbas har ya ke tambayansa yake gaya masa na tambaye shi game da hajji almutu'ati almutu'ati shine hajji tamattu'i din fa amarini biha sai ce mun aika je kai tamattu'i to akwai masu magana a kansa shine sai zo ya tambaya abdullahi bin abbas wa sa'altu anil hadith sai ce to zan yi hadaya ne in nayi tamattu'i qala sai ce eh sai sake bashi wani bayani za ka yi da raƙumi ko da saniya ko akuya ko kuma mutum bakwai su haɗu a raƙumi ko saniya shine ma'anan au shirkun fi damin samu mutum bakwai su yi wannan ƙwala shi wanda ya roito hadisin daga abdullahi bin abbas da yake tambayan sa abu jamra din cewa ka anna unasan karihuha kamar mutane ba su so wannan a ce a a fatawan da abdullahi bin abbas ya bada ba kan hajji tamattu din an gane kaman ba su so ba su suna so ashe su yi kirani ne ko ifradi su sulki suka fi so sai ba su so wannan bayani da Abdullahi bin Abbas ya zo ba fanimtu inji Abu Jamr din sai shikenan sai nayi bacci da daddare fara'aitu fil manami har da shikenan yana ciki waɗanda ba su gamsu da wannan fatawan da Abdullahi bin Abbas ya ba su ba su suna so a ce da su yi kirani ne ko ifradi amma Abdullahi bin Abbas sahabi ne na annabi suka tambaye sai ba da wannan labari da mutane kamar sun ki shi ma kansa bai ji sai ji dai to tun da abdullahi ya faɗa dai ba wani abu sai ya yi bacci kenan sai ya ga a baccinsa ka anna insanan yunadi kamar wani mutum yana kira wanda bai san daga ina bane yana cewa hajjun mabrurun hajji karbabbe wa mutu'atun mutaqabbalatun da kuma hajjin tamattu'i karbabbiya hajji wanda yake an shi daidai da kuma hajjin tamattu'i karɓaɓɓe. فأتيت ابن عباس يشي da sassafe sai yi sauri na zo waje Abdullah ibn Abbas faddathu sai na bashi labarin abin da na gani a bacci fa qala Abdullah Abbas insha Allahu akbar sai girmama Allah sai Allah mai girma kenan Allah ya nuna maka abin da na faɗa shi sunnatu Abil Qasim sai wannan abin da na baku Allah ya nuna maka ita ce sunna ta baban Qasim shine Muhammad kenan sai sake dai kara confirming cewa hajjin tamattu'i din ita ce sunnan ta annabi don annabi yi burin Allah ya kai shekara mai zuwa ba zai kowane hajji ba sai tamattu'i an gane kuma ya umurci sabbai dukkan su su yi tamattu'i to da abdullahi bin Abbas ya ba su labari su yi tamattu'i sai ga ah, kaman wani haka kakka to sai Allah ya so ya nuna musu falalan hajjin tamattu'i din da ya bacci sai ya ga abun a sa Allah ya kama mutane haka wata rana don ya nuna musu wani abu da suke ya kuskure ko kuma wani abu da suke shakka aka ya nuna musu tabbacin akan wannan sai nuna maka abu a bacci cewa ga yadda abin yake sai ka zo ka faɗa sai ce to wannan shi ne kamar yadda lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sahabbai suka yi mafarkin a lailatul qadar da yawa kowannen su yayi mafarki sai suka zo suka ba annabi labari annabi ce eh lalle mafarkin ku da kuka yayi daidai duk wanda zai nemi lailatul qadar ya neme shi a dare 27 hadisi ingantacce shi yasa a Saudiya za ka ga ranar 27 yadda Ka'aba take shiga ga su Allah sani ba ranan da Ka'aba yake shiga irin wannan shikan ba ko da aikin hajji ne 27 saboda su sun yadda sun ne ranar ne larabawan da ke gefen saudiya na ƙauyuka da ƙasashen da ke makwabtaka duka a ranar suke zuwa su yi sallah a wannan wurin sai ga duk hanyar da ka fito a ranar ba inda za ka shiga makka toshe hanyoyin mota ma ake tun daga shigowar gari a wannan ranaku in kai latti ba ka shiga rana ta fadi to ba za ka shiga makka da mota kuma ba saboda wannan ranaku suna ɗaukar ranar da suka zai mutane ne kawai a cikin maka za su yi sallah to sun yi tauki ɗauki waɗannan hadisai sabbai ne suka yi mafarki suka gaya ma annabi sai ne shi da mafarkin kunnen ya dace da daidai wanda zai neme shi neme shi a wannan ranar to haka ci wannan ɗin yake da ya yi wannan mafarkin wannan hadisi yana nuna mana dai hajjin tamattu'i shine hajjin wanda annabi sallallahu alaihi wasallama yayi umurni ayi shine wanda yafi kenan nan yana nuna kuma wanda ya tamattu'i din zai yanka ko yanka akuya ko yanka saniya ko yanka raƙumi in ya zo yanka raƙumi za a iya haɗa mutum bakwai su sai raƙumi su yanka ko kuma shi kaɗai ya siya ya yanka don ana so nama da abin nan na mutane ne da yawa a wannan lokacin shi yasa annabi raƙuma ɗari ya yanka hajjinsa na bankwana guda ɗari raƙuma ɗaiɗaiɗai har guda ɗari ya yanka sittin da hannunsa aliyu ya ƙarasa sauran aliyu daga yaman ya je yaman ya ɗaiɗe ya siyo musu raƙuma ya dawo da su duba annabi sallallahu alaihi wasallam ina annabi a ce ba karabin mutum ba ne ba wai wani abin nan raƙuma ɗari a wannan lokacin a ce mutum ya yanka hadaya mutane su nama hmm? to kaga abun yana da abin nan don ana so a wadatar da mutane waɗanda za su ci nan nama na ci layya shi shine wa at'imul ba'isa ko wal muktar Allah yi magana ciyar da mabugata a wannan naman to annabi sai yi wannan din kenan wani hadisi abin da yake nunawa kenan yana nuna kuma wato magabata suna kokarin sanin hajji da annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi suna kokarin bin ayyukan annabi sallallahu alaihi wasallama suna tambaya don su bi aikin da annabi ba sauki suke nema ba su wanda annabi yayi kawai suke so su yi amma mu mafiya in ka gan sai ka sauki ake nema inda aka ce annabi yayi kaza inda sauki ne to nan ne ake karkata ce aya sunnan annabi ne ko da ba sunna bane amma in auka aka zo a goje abin nan sai akwai sauki addini yusur akwai wani malami da ya rubuta wani littafi a saudiya if alwala haraj ya dauki wani hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam malamai da yawa duk malaman saudiya sai suka mai raddi a kan littafi saboda yana bin iya wa'annan sauki saukin kawai suka ce ba su yadda ba dan ba bin annabi kenan ake bi ba don shi sai rubuta sunan littafinsa a ma'aikatan abin nan suka buga na saudiya kila wanda suka jaje wasu shekaru za ga an riba musu littafi ma'aikatan sadarwa ta saudi ittisalat su suka buga littafin sai aka yi tare ba shi to malamai da suka duba littafin sai suka gaskiya yayi wasa a wurare da yawa da abubuwa da annabi ya yi a addini a musamman aikin hajji kawai to malamai da yawa bin baz yi raddi a akai usaimin yi raddi abdul musin abbad yi raddi manya manyan malamai su yi raddi a kan littafi wanda yana da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi raddi a kan littafin ɗin sauƙi in kawai ya bi if alwala haraji if alwala haraj to shi ne mafi yawa min a ma'aikatan kula da aikin hajji ta saudiya suka ɗauki wasu daga cikin fatowi za ga su rubuta a manya-manyan tv da ake nunawa a mai sunansa a hanyoyin mi na zuwa arfa cewa ana iya yin jifa ranar 11 da sha biyu a 24 hours malaman saudiya gaba ɗaya ba wanda ya goyi baya wannan gaba ɗayansu iya wannan malamin kuma sai wizara suka ɗauka suka yi amma dukkan su ba wanda ya goyi baya ranar 11 da sha biyu ba a jifa sai rana ta yi zawali wannan ittifaki ne na malamai hadisai ingantattu cikin buhari annabi sallallahu alaihi wasallama jabir wanda ya ruwaito hajjin annabi sallallahu alaihi wasallama ce annabi yayi jifa a ranan sallah duhan da walaha wa amma fa amma baya wannan ce fa ba zawali bayan rana ta yi zawali shine ibnu umar yake cewa kunna na mun kasance muna tambaya shin rana yayi zawali ne mu je jifa yanka ce mana a'a sai mu zauna sai lokacin da aka ce mana ɗaya daga nan sai mu dunguma mu je jifa to hadisai ingantattu da suka nuna wannan shi yasa malaman saudiya ba su sauki akan wannan ba na'am eh hadda ma hadda masu rauni hadda masu rauni masu rauni da aka ba su dama ne ranar kwana a musdalifa ne shine za su iya tafiya da daddare su zai su yi jifa ba ranakun mina da ake kwana ba don a wannan ranar minan za ka iya jifa daga nan har dare har abun nan duka bai da iyakan ƙarshen su har zuwa fitowar alfijiri na washe gari ka gane a ranar da ake kwana a musdalifa ne aka ba masu rauni cewa suna da dama in sun raba dare su tafi su je su yi abin nan ɗinsu da ranar da aka sha ɗaya da sha biyu da sha uku shi in dai za ka yi sayar bayan zawali an gane wannan kuma maslaha da ya sa aka sa yanzu mutane su ji ba cikin dare ɗin, yanzu babu wannan maslaha in ka kula da wanda suke zuwa aikin hajji suna mutaban abubuwa dama mata aka ce su je saboda me kada su yi ta gogayya da maza haka masu rauni saboda me kada su yi cinkoso da mutane yanzu ka je daga karfe goma za ka gani cinkoson haka za ka same shi maslahan da aka yi musu je din su same shi babu ita kuma to gara ma mutum ya zauna ya fi masa sauki an gane abin ya sa aka ce a saukin to yanzu babu saukin kowa ma mai rauni ne haka ake tafiya ko ba ka lura da aikin hajji ne wasu ba sa fa sauka minan nan zarcewa kawai ake yi zarcewa kawai to in ka je tun daga karfe sha biyu haka haka za ka samu mutane mutane mutane mutane to masalan da aka ba mata zai ga kuma yanzu babu ita an gane sannan kuma jifa ranar sha ɗaya ɗin da sha biyu abin mamaki inda za ka bi wannan dokan ka'ida ta addini cewa sai bayan zawali in ka je sai ka samu duk wannan cinkoson da ake yi ba za ka taba samun shi ba babu shi don ana samun cinkoso ne da karfe goma sha ɗaya zuwa sha biyu zuwa ɗaya an gama mutuwa an ƙare sai ka je ka yi jefa kawai ka dawo <laughs> duk mutuwar da ake yi a waɗannan period ne ake yin sa kuma ba lokacin da ake so a yi ba to mutu ya je a shawara kawai ka tsaya sai ka yi azahar ɗinka tsakanin azahar da lazar ka je ka yi jifa ko bayan ka yi la'asar ka je ka yi sai ka sai ka dafa dutsen ka jefe inda kake so an gane in ka je wa'annan lokuta hajji da na a shekara biyar duka aka miki ba ka da matsalan kowa amma in ka je wa'ancan lokutan kafin zawali din to anan ne ake ta mutuwa lokacin da kai mutuwa yanzu sun fara da wurin alhamdulillah ba mutuwa amma dama da ake mutuwa wa'annan lokutan ne to shi yasa in ka bi abu za ka sami aikinka da sauƙi ga aikinka kuma baka da wani shakka a zuciyanka ka san aikinka ka yadda ake so yadda annabi ya bayar don in ka bi wannan sauƙi sauƙi wani abu sai ka dawo sai ka dinga tunani an gane abun na'am a hadisi mu na gaba an hafsata zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama annaha qalat ya rasulullah ma sha'anun nasi hallu min al-umrati ولم تحل أنت من أمرتك فقال إني لبت رأسي وقلدت هدي فلا أحل حتى أنحر النبي صلى الله عليه وسلم وأن حديثي لك حفصة ما تاء النبي صلى الله عليه وسلم تكي تنبيا النبي يا رسول الله ma sha'anun nasi hallu min al'umra me yasa mutane dukkan su sun yi abin nan ihlali bi mana sun mai da wannan hajjin su umra sun cire kayan su yi aski su yi komi da komi walam tahilla anta min umratika kai kuma baka yi wannan eh baka cire ihramin baka kai aski ka bar mai da ita umra me yake faruwa sai annabi ce inni labbattu ra'asi ni a talbir na ra'as larba suna da gashi mai tsawo to in ka bacci a haka kai wa'annan kwanaki tun daga ranar za ka shigo maka har takwas ga wata baka gyara ba za ka gashin ya yi wani iri to annabi sai ya gyara gashin ya gyara sai ya tara shi sai ya daura shine talbid din da ya daura don me don kada ya zama wani iri an gane saboda zai kwanaki da kwanaki bai tsefe gashin ba bai gyara ba saboda zai zauna cikin hirami ce na riga na yi haka sa'an nan kuma na sama hadaya na na yi taƙallu shi ne za ka yi yanka yadda suke yi a da ko su ka masa kunne alama cewa wannan na ɗakin Allah ne ko kuma ka samu wani abu karata ya masa a wuya da zai nuna wannan na hadaya ne to ko da ya bata a laraba ko da jahiliya ba za taɓa wannan an sun cewa kyautan Allah ne wannan ba mai taɓa shi to annabi ce na riga na yi haka din ga abun hadaya na na zo da shi tun daga can na sa mai wannan shi yasa ba zan yi wannan warwaren ba in mai da shi umra kenan ya nuna inda ba da wa'annan abubuwa guda biyu ba da ya mai da ita umra yi da tamattu'i duka wannan hadisai suna ƙara ƙarfafa maganan imam ahmad za ga a mazahib kullum in an ce maka ba maliku ya faɗa abu hanifa ya faɗa shafi ya faɗa ahmad ya faɗa sai ga ahmad shi ke tafiya mafi yawa akan daidai saboda shi ahmad shine mutaakhir cikin su gaba daya shine karami a cikin wa'annan a'immatul arba'a shi kuma malamin hadisi ne sosai shi yasa musnad ɗin sa har yanzu ba samu malamin da ya sharhin sa ba saboda tsarin da ya bi da musnad ɗin in ba irin sa ba ba wanda zai iya wannan tsari ya haddace hadisai ka je ka tambaya sun fi miliyan imam ahmad hadisai da ya haddace a ka sun fi miliyan mujalladi 20 wanda bugun da aka matse shi aka matse shi mujalladi 20 ne shine musnad ɗin na imam ahmad kuma ba wai ya ɗauko maka babi babi in ka duba shi yasa in za mutum zai a cikin musna na Imam Ahmad in ba ya san tsarin sa ba shi yasa kafin ka san littafi ka san tsari malamin da ya littafi wani tsari ya bi wajen rubuta littafin sa don aka yi maka aka ce hadisi wannan yanzu cikin hajji shikenan sai ka ce maka Imam Ahmad ya rawaito hadisi sai ka je zaka nemi hadisi na hajji a cikin Imam Ahmad to ba za ka babul hajji ba don shi ba babi babi ya yi su ba akwai littafi mubawwa ba at-tabib fiqhi irin wannan kaman su buhari kaman su abu dawud kaman tirmizi kaman su ibn majah kaman su nasa'i su za yi maka babul fil to duk hadisi da ka nema haji sai ka same shi anan mamar ba haka yi ba ce ba ruwanci yanzu sahabbai ne ya tara mana su kaman nan gaba ɗaya sahabbai ne kenan sai ce to da wani sahabi zan fara sai categorizing din sahabbai gurgudun kusancin su da annabi sallallahu ce to hadisai zan kawo su da suna a kan sunayen sahabbai sun ce abubakar da shi ya fara to duk wani hadisi da abubakar ya ruwaito kowane fanni yake zai sa shi karkashin suna abubakar shine musnad din ga malaman hadisi sai ce musnad abubakar in kana neman hadisi sai ka sun sahabin da ya ruwaito hadisin tukuna daga nan sai ka koma sunan shi karkashin sa zaka gani ba babi ba ba babi an gane abun to saboda haka kowane in zai nemi hadisi a Imam Ahmad ya sani sai ka san wani wani sahabi ya rawaito hadisin tukuna in Ibn Umar ne sai ka je ka nemo sunan Ibn Umar sai ka duba gargacin hadisan da ya rawaito a kowane fanni anan ya zuba su ko Ibn Abbas kuwa akwai aiki saboda wasu sahabbai sun rawaito hadisai fiye da dubu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam to kafin ka gano hadisin shi kansa aiki ne to Imam Ahmad shi yasa duk lokacin da ka samu sabanin waɗannan mazahib din tun imam ahmad ce maka ga nashi to sai ga ne yafi daidai a wajen hadisi saboda shine zai gama ingantacce ko a tahiya da suka yi sabani kowa ya dauki nashi kowa ya faɗi dalilin sa imam muhammad da ya zo ya dauki sai ya dauki ta yan abdullah bin mas'ud sai ya faɗi dalilan sai ce abin da ya sa dauki na abdullah bin mas'ud a isnadi na hadisi shi yafi kowane inganci saboda shi muttafaqun alaihi ne buhari da muslim sannan in ka kawo matanin shine wanda ba inda aka yi sabani kan wata kalma daga cikin tahiya amma ka koma sauran sai ka ji wani ya ce attahiyatu wat-tayyibatu wani ya ce alkaza kaza kaza na kansa sa'annan sai ka samu a isnadin kuma akwai matsala kadan kadan to imam ahmad muhaddis ne kuma faqihi ne to duk lokacin da suka yi saɓani shi sai ya koma usul na hadisi ina ne wanda ya fi zama authentic wanda annabi ya faɗa sai ce gashi nan sai ce wannan shine mazhabata an gane abu to shi yasa imam ahmad ya zabi hajji tamattu'i saboda waɗannan zan muke karanta dukkan su ittifaq alaiha buhari wa muslim kuma ittifaqin musulmai aka ce buhari muslim su ittifaqi a hadisi shikenan magana ya kare ma ka tambayi wai isnadi wannan hadisi an gane amma kowanne su sauran littattafan suna iya kawo hadisi ko ya inganta ko bai inganta ba don ka duba akwai littafin da abu dawuda don bayan su sai abu dawuda a bangaren malamai to abu dawud shi kansa akwai risala da ya rubuta risalatu abu dawud ila ahli makka don dika ya rubuta yana falastin ne da rubuta sunan dinsa aka yi tayabun sunan sai ya aika shi zuwa mutanen makka su yi amfani da shi shikenan sai suka ce to ai ba mu ka a wannan littafi muna so ka rubuta mana sharaɗin da kasa a littafin don mu gane da zamu karanta shi sai ya rubuta musu sai ya faɗi sharadin sai ce daga ciki wannan littafi ce zan ruwaito hadisi ingantacce zan ruwaito hasan nan zan ruwaito kuma wanda ya kama da hasan ne su ce amma wanda akwai rauni wanda yake na sosai mai tsanani ce zai yi bayani bayan na fiddo da hadisin sai ce hadisin nan da'if ne saboda akwai wani akwai wani ce abinda kuma ban gane ba za ku ga na yi shiru a kai a wannan littafin abinda ya faɗa kenan kenan to zai yi wanda bai iya shiru a kai hasan ko sahi ko ba'if ko mawdu shi yasa za ka ga a cikin da albani shiga littattafan duka yi aiki ya shiga ilimin hadisi ka'idan da malaman suka zo za ga akwai wasu hadisai za shi wannan hadisi mawdu ne a cikin abu dawuda za ga mawdu ne a cikin nasa'i za ga mawdu ne a cikin tirmizi za ga mawdu ne a cikin ibnu maja amma ba ka gani wannan a cikin buhari da muslim saboda sun tsara sun sa sharadin su ce kafin mu fiddo hadisi sai ya cika waɗannan sharura suka ɗaga masu kansu sharuɗa suka ce to waɗannan sharuɗa su ne za mu bi to shi imam ahmad mafi yawa da yake muhaddis ne sai ya kula da waɗannan abubuwa kafin ya gaya maka ga abin da ya dogara a wajen mas'ala na kowane iri to duk lokacin da suka yi saban da ir ka samu imamu muhammad ba shine akan daidai ba an gane wannan a mas'ala ta bi imam mali abin da ya sa zaki da yawa kamar su abu hanifa kafin sa'annan abu na biyu kuma imam ahmad din bayan shine na ce muku yafi ya zo daga baya lokacin bayan zuwan imam ahmad abubuwa kuma sun ƙaru sun tattaru a wuri guda saɓani lokacin da abu hanifa yake nan hadisai da yawa a lokacin ba haɗa su a wuri guda ba abu hanifa don wasu suna gani ma tabi'i ne ya ga sahabbai wasu a wata riwaya wasu kai gani a'a bai ga sahabai ba don shine babba cikin su sai maliku to amma a wajen rubutu a bangare hadisi imam malik shi ya fara rubutu muwatta na imam malik an gane shi yasa imam shafi'i ke faɗi a bayan ƙasa bai ga wani littafi bayan littafin Allah da ya fi zama ingantacce irin muwatta na imam malik ba sai malamai sun ce ya faɗi haka ne kafin zuwan su buhari da musulun saboda imamu shafi'i ya rasu shekara ta ɗari biyu da 204 bayan hijira a lokacin aka haifi imam musulun a lokacin buhari yana shekara 14 an gane abin ya faɗi wannan lokacin babu ma buhari to shi abin da ya sani kenan ya faɗa to da buhari suka zo sai suka sake bin wasu kuma hanyoyi da yawa sai suka tattara to imam ahmad ya zo bayan hadisai su yi yawa shi yasa to duk matsalar da zai magana zai samu malamin da kila ya san wannan matsala sai tambayi zai ba shi hadisi sai aiki amma shafi'i abu nifa ko maliku ba samu wannan dama ba saboda bali madina kawai ya rayu gaba ɗayansa bai taɓa tafiya wa wani wuri ba so za ka ga hadisan maliku gaba ɗaya da fatawowinsa ko dai daga abdullahi bin umar ko daga umar ɗin kansa ko daga abu da shi yasa da zai zaɓi tahiyan shi sai ya zaɓi ta umar me dalilin ka maliku sai ce ai umar ya karantar da wannan hadisi na tahiya a mimbari inda ba daidai bane da wani sahabi ya ce a'a ba daidai bane dalilin maliku kenan an gane shi kuma abu abin na abu hanifa da ya dauki nashi da shafi'i ai shafi'i da ya dauki nashi sai ce a'a wanda ya fi shine wanda ya zo akwai kalmomin a cikin alkur'ani da Allah yake faɗi don za ku ci gidaje ku yi gaisuwa gaisuwa mai albarka tayyiba to sai amfani da kalman da suke attahiyatu lillahi wa tayyibatu albarka don tahiyata mai ma san da kaltu dakaltu fa sallimu tahiyatan tayyibatan mubarakatan to sai amfani waɗannan kalmomi su sun zo a qur'ani to kuma ka su attahiyya sai ce ci ya fice dalilin sa dai dogara da shi kenan kowa sai ya faɗi nashi dalili to amma in ka ga amaka gama aka zagayo duka waɗannan ba za su zama dalilai ba a malaman hadisi me yafi zama dalili sai koma cin din hadisin inda ya biyo isnadi sai ka sake dawo matanin kuma shi ainihin abin da hadisin ya kunsa ba malawa ne ya roito daga wani shi ma wannan ya roito daga wani shi ma wancan ya roito dukkan su sun faɗi abu guda to ba za su ittifaki su in su ittifaki akan wannan to wannan yana nuna mana gaskiyan abin da suka faɗa din nan daidai da abin da suka nakalto mana bayan kuma isnadi an gane wannan to wayannan suna daga cikin abin nan